من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha hudu ga watan ramadana shekara 439 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 30 daidai ga watan biyar 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri kamar yadda muke sa ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka ya biya mana bukatunmu da bukatun ‘yan uwa da suke neman addu'a gami da matsalolin da suke ciki ko na kuncin rayuwa ko na yawan bashi ko na neman matsuguni ko na neman aure ko neman haihuwa Allah ya biya mana bukatunmu duka wayanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ‘yan kasuwa Allah ka sa gaske a zukatansu ka albarkaci kasuwancinsu ya Allah ka kare dukiyarsu daga dukkan musibu masu shuki Allah ka kare su masu nafif Allah ka ba su ikhlasi Allah ka ba su ikon gaskiya ka kare su daga zalunci ko suna ganin ai zalunci su shiru ya Allah muna roƙonka ka kare malamanmu Allah ka gudanar da gaskiya a harsunansu Allah ka toshe bukatunsu Allah ka baiwa shugabanninmu ikon kwatanta gaskiya duk wanda aka bashi amana Allah ka taya shi riko ka ba shi ikon saukarwa wanda kuma ba wanda ya sani sai kanshi Allah ka isar mana اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ابطل السحر عن المسحورين من المسلمين اللهم ابطل السحر عن المسحورين من المسلمين اللهم ابطل السحر عن المسحورين من المسلمين والحمد لله رب العالمين akwai wani dan uwa da mun yi magana akan wani kudi da ya bata anafef to akwai wanda ya tsinci wannan kuɗi kuma jiya da daddare ya kai mana wajen tafsiri to wanda kuɗin nashi ne ya bari a cikin nafef din sai ya zo ya yi bayani in ya yi daidai sai a ba shi kuɗi shi Allah ya saka wanda ya kawo ɗin da alkhairi Allah ya shi kariya yadda ya fifita son Allah da annabi akan wannan kuɗi Allah ya albarkace shi ya wadata shi ya bashi abin da yake so a lokacin da a lokacin da wasu kuma suna iya ƙoƙarinsu su ga sun handame na wasu ɗazu-ɗazun nan wani wata ta sauka a nafiyar nairanta dubu biyu ya faɗi sai ka wani babba da shi a cikin nafiyar ɗin kuma ya sauko ya danne wannan dubu biyun to ita mai kudin ba ta san cewa kudinta din ne faɗi ba ta gari mai mutum ya yi saurin sauka a nafiyar kuma ta ga kudi a hannun shi sai da ta je ta ga babu kudin sai ta tana ashe kudinta din ne wannan ya ɗauka naira dubu biyu kana da azumi me zai maka duk abin da zaka ci mai daɗi na yau kadai ma bai ishe ka ba me zaka je ka gaya wa Allah Allah ya gyara zukatanmu muna cikin suratul ahzab mu tashi kan fadin Allah subhanahu qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum na a'udhu billahi minash shaitanir rajim قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين الذين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف ثلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله subhanahu yana ba mu labarin wato iliminsa ya kewaye abinda munafukan nan suke aikatawa. Ya ce, ƙari alamu Allahul Allah madaukaki ya san masu kawo muku cikas minkum ku, ko masu imani. qa'ilina li ikhwanihim da kuma waɗanda suke cewa ‘yan uwansu, halumma ilaina ku zo mana, wala ya tuna basa ba sa zo ma yakin nan illa qalila sai ɗan kaɗan daga cikin su wannan munafukai ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita da sahabbai wa'inda sun zauna a gida sun zauna bayan sun zauna kuma suna neman wasu su zauna tare da su shi yasa suke faɗin wato kalmomi na tsoratar da su har suna cewa ai in kun je ma ba za ku yi nasara ba kamar yadda ya faru a yakin Uhud ibn ibn Ubay ibn Salul ya dawo ya koma da mutane kusan wato dubu munafikai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fita da mutum sama da dubu amma sai ya tsaya yana cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wayannan mutane ba sun yi tanadi ku tsoroce su masu imani sai hakan ya kara musu imani masu rauni sai suka dawo kamar haka ne a wannan mayakin ahzab din Allah madaukake ce ya san waɗanda suke kawo muku cikas yayin da kuke fita waɗanda kuma suke cewa ɗan uwansu halumma ilaina wannan larabci ne na hijazawa halumma ma'ana ku zo mutum ɗaya zaka ce halumma mutum da yawa zaka ce halummu na'am wala ya'tuna al-ba'sa ba ta zo mayakin illa qalilan kadan ne kawai za su iya zuwa me yasa hakan ke faruwa a ashihatan alaikum suna da tsananin rowa a gare ku suna muku rowa ne wannan rowan da suke yi kada ku je ku yi nazara ku samu ganima in kafin a tabi ne za su ce inna buyutana aura wa ma hiya aura in yuriduna illa firara amma in ganima suka zo suka ga cewa eh kun yi nasara to nan ba za su dinga zuwa suna matsa muku a ah, mu ma ku samar da wannan abin gare mu ai dalili ne rike mu ai muna tare da ku ganima ganima ganima ganima suna jin haushin ku idan kun samu ganima kuma suna tsoron ba su haduwa da ku don kar ku je a kashe su wannan shine sifar munafiki ashihatan alaykum fa idza jaa al-khawf idan tsoro yazo ra'aitahum zaka gansu yanzuruna ilayka suna kallon ka taduru ayinuhum idanuwansu suna jujjuyawa irin yadda mutum yana tsoro ji a firgice idonsa ba zai tsaya ya kalli abu a natsaye ba yana kallon nan yana kallon can haka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut kamar wanda ake rufe shi saboda tsananin mutuwa yana tsorace yana firgice hankalinsa a tashe me yasa Allah ya ce wannan duka ba don komai ba fa sai don tsananin ashikatan alkhair tsananin rawan su ga alkhair yanzu ah kada sun je sun samu ganima wannan yanzu ba mu kenan abu da Allah mu zo mu ba da hankali a ce mu ma muna ciki duk ana yi ne don son duniya da gudun mutuwa Allah madaukake ce ulaika lam yu'minu wa'anna ba su imani ba koda wa idza zahal na'am wa idza zahaba al-khawf idan tsoron ya kau in aka samu natsuwa an samu lafiya fa idza zahaba al-khawf salakukum bi alsinatin hidadin za su dinga saran ku da harshe mai wato kaibi za su dinga fadin maganganu da ba su dace a faɗa akan ku ba ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin su ne ashihatan alkhair wato tsananin rowa ne da suke da shi na game da alkhairi shi ke yasa suke faɗin haka Allah ya ce ulaika lam yu'minu wa inna basu imani ba saboda basu imani ba fa ahbata Allahu a'malahum Allah madaukake ya ruguza aikin su aikin su ya tabe tunda basu imani ba ko da sun nuna a zahiri Allah madaukake yana duba zuciya ne wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wajen Allah rubuta aikin sannan abu ne mai saukin a wajen Allah subhanahu نعم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون بالأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً yahsabuna al-ahzaba su wa'annan munafikai suna tsammanin cewa wannan runduna da suka zo kafirai na dubu goma nan lam yadhhabu bas tafi ba duk da Allah ya koro iska iska ta tarwatsa su tare da haka su suna ji a cikin su cewa mutanen nan ba suna nan ko da yaushe za su iya farma su shine Allah ya yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu suna tsammanin wannan runduna nan na mushrikai su tafi ba wa in al ahzabu idan da kuma wa'annan rundunan suka zo ma ko da a ce za su shigo musu yawaddu law annahum baduna fil arab za su kaunace a ce su suna can nesa a kauyuka don ba sa su a ce da su za a yi wannan yaki yawaddu su za su zo law annahum da a ce su dinnan baduna fil arab suna can kauye cikin kauyawa a can suke yas'aluna an anba'ikum suna tambayar labarin ku ya labarin madina ne ya labarin wayannan runduna da suka zo su ne suka yi nasara ko musulmai ne suka yi nasara suna so a ce su wajen su wajen tambaya ne ba can suke ba na'am Allah madaukake ce law kanu fikum da a ce ma suna cikin ku to fa ma qatalu illa qalila da su yakin ba su in kadan daga cikin su in su ne ma musiba ce shine Allah yake cewa Allah ya san babu alkhairi cikin su shi yasa fa tabbatahum wa qina qulu ma'al qa'idin Allah ya sa musu kasala ya zaunar da su aka ce ku zauna a gidaje tare da masu zama na'am laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا wannan ayar asali ne babba a cikin wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganansa a cikin aikinsa a cikin halayensa saboda shi Allah ya aiko shi ne don abi shi laqad kana lakum da haƙiƙa ya kasance gare ku ya ku masu imani fi rasulillah a cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana abin koyi kyakkyawa abin koyi gwargwado uswa ko iswa duk an karanta bi dammil hamza aw bi kasriha abin koyi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan abubuwa amma fa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga duk wanda yake kaunar Allah da ranar ƙarshe ba kowa bane zai iya yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai wanda yayi imani sai wanda Allah ya so shi da alkhairi sai wanda yake da rabo a kiyama domin matsala ce ta jarrabawa wa'inda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da irinsu ma ya abu ya kasance da su ai munafikai da suka yi munafirci a zamanin annabi ko kafirai da suka yi kafirci a zamanin annabi su ma mutane ne kamar na yau su ma din sun ce sun yi imanin amma imanin ya amfane su ne don ba su bi annabi babu amfane su ba to har yau idan muka ce mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin imani muka yi masa in muna son shi wani irin so muka yi masa kullum muna magana cewa son annabi shari'a ne son annabi ibada ce ba ni ne zan riya in kirkira irin yadda nake son annabi ko in yi wa annabi abu na son shi ba duk son da wani yake wa annabi Allah ne ya halicci annabin ya zaɓe shi ya aiko shi ya fi son annabin haka ne ko ba haka ba to tunda Allah ya so ya fi mu son annabi kuma shi ya ce mu bi annabin kenan Allah bai bar mu hakan nan mu yi abin da muke so don son annabi ba Allah ya tsara mana hanyar son annabi kaddara a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da ayar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar bayi haka ba ya ce da mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nan Allah ya ce yana wa annabi salati mala'iku suna wa annabi salati Allah ya kira mu'mini ku yi wa annabi salati Allah bai yi shiru a hakan nan ba sai da ya sa wani ya yi tambaya hadisi Ka'ab bin Ujra ko ya rasulullah mun san yadda za mu yi maka sallama in mun zo za mu ce assalamu alaika ya rasulullah amma gashi Allah ya ce mu yi maka salati wa kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati wannan sahabin ya tambaya annabi bai yi magana ba take ya ce ku yi duk salatin da kuka gani duk salatin da kuka yi in ya in dai da ni kuka yi yayi bai ce haka ba ai annabi yana son sauki ga al'umma da sai ya faɗi haka ku yi duk salatin da kuka gani ku yi duk wanda kuka gani a rubuce ku yi duk wanda aka ce ya fi komai maku yi annabi bai ce haka ba ya yi shiru wannan sahabi da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa nayi nadama don annabi ya yi shiru nan ko na laifi ne na gwammaci kamar me yasa na tambaye shi a ce annabi yana jiran a yi masa wahayi ne can sai annabi ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ruwayar da ta zo kuma wanda ya ce gulu ya ce da fil alami na innaka hamidun majid salo-salo na salatan annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyoyinsu sama da arba'in ka je ka samu littafin jala'ul afham fi fadli salati was salami ala muhammadin khairil bariya na shamsuddin muhammad bin abubakar ibn al-qayyim al-jawzi ibn qayyim al ko ibn qayyim ka samu wannan littafin duk sigogin salati da sunna ta kawo annabi ya faɗa. an tattara kuma babu salatin da ya kai ɗayan ƙur'ani ba salatin da ya kai sulusin qur'ani ko rubu'in qur'ani balle kai ɗayan qur'ani annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha duk wanda ya min salati daya marra kwaya daya Allah zai masa salati goma wannan akan salati kenan amma ka shiga duniyar salatai kaga abin da ya faru ka buga abin da aka canza haka sauran mu'amala haka sauran ibadu idan har muna son annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya to son sa yana cikin littafin Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم gashi nan lakari kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in za ka yi aure yaya annabi yayi in za ka yi suna ya annabi in aka yi maka mutuwa ya annabi yayi annabi aure annabi yayi suna annabi an yi masa mutuwa annabi musiba ta same shi yayi rashin lafiya yayi tafiya ka duba ka shiga duniyar sunnansa malaman sunna sun hana kansu jin daɗi sun tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na fannoni daban-daban ya saura ga mai son sunna ya je ya karatu ƙariya ce ka ce kana son sunna kuma baka karatun ina sunna take ka kana son annabi kai baka san ma me za ce ba in za ka sa riga kullum wayewan garin Allah sai ka sa riga in ka sabuwar riga annabi akwai sunnarsa a kai in ka yi amarya akwai sunnarsa a kai in ka auri budurwa akwai sunnarsa a kai in ka auri bazawara akwai sunnarsa a kai in mace mijinta ya mutu ga sunnar annabi ba inda babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ranar da ban matunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiga bayan gida zaka tsaya wace kafa zaka shigar wace kafa hagu waye ce ka sa lokacin da kake shigar da kafanka na hagu bayan gida ba ka tunawa annabi ne ya koyar da kai a lokacin ka manta da annabi ne lokacin da zaka fita zaka tuna han kafar dama zaka fitar wa ya koya maka shiga masallaci da kafar dama zaka ji annabi ya ce ka shiga da dama wani ma in ya shiga da kafar hagu ma zai yi riba ta yi baya don ya shigar da damar musiba tana samun ka zaka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa ya koya maka zaka fita tafiya Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wa ya koya maka zaka shiga gida bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina wa ya koya maka zaka hau abin hawa zaka yi kabbara zaka yi subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa ya koya maka idan ka ga wani musiba ta same shi zaka ce alhamdulillah alladhi afani mimma talaka bi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila wa ya koya maka zaka yi bacci zaka kwanta da bismillah zaka allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa wajjahtu sari ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك wa ya koya maka? kana cikin bacci da daddare in ka farka zaka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar in kana da bukata maka yi addu'a sannan ka jiya ka kwanta wanjiwa sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana muna da abin koyi kana da mata fitinanniya ta ci kuma ka ta ci kwalanka sai ka ce ki hakuri ki hakuri ka ba ta hakuri ba bugunta za ka yi ba in ka buge ta baka bi sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa da maza suna bugun mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladina yadribuna nisa'ahum laysu bi khiyarikum wayannan da suke dukan matan su ba mutanen zababbun ku bane mutumin kirki baya dukan mata ka duba yadda annabi ya kasance a gidansa wata matar an kawo abinci ranar ta ne sai ga abincin kishiya kishiyar ta aika don ta ga mutane da yawa sun shigo shine ko abincin da wancan ta kawo bai ise su bane sai ta ce a aika wa annabi ta aika kwariya sai wannan mai girkin ta zo ta bugi wannan kwariya ta fashe rabin abinci ya zube annabi ya zo ya hada kwariyar ya haɗa ya kawo shi ƙara gharat ummukum ku ci ya tamar ku ta yi kishi ne ku ci ya hada musu ya kawo suka ci sai kuma annabi ya dauki kwariyar wacce ta fashe kwariyar mutane sai aka aika mata fasashen ita nata da mai kyau din sai aka dauka aka aikawa wacce aka fasa mata kwariyar shikenan gida ba abu yayi sanyi ba amma yau matarka ta zo ta fasa tangaran din wani ko food plus din wata ya zaka yi ga abokanin suka ce wallahi sai na da ke ta kai zaribin waye ita yar waye ko a kama ka a kama ta ko kuma ka rubuta takardar take ka nuna musu wai kai jarumi ne ka bi annabi jaranta ne jaranta ka in namiji ka san haƙa abin yi wannan lakabi ne zan baka jaranta a waje ake yi ba gida ba duk barazanar ka kai a waje in a gida ne ta yi abu sai ka ba ta hakuri a ke kuma ai da wasa nake yi shi Don da haka za a zauna lafiya da su amma in kace za ka yi da su yadda kake a waje ba zai yiwu ba duk wanda za ka ga babba ne a ma'aikata a ina ne da yana fada da direbobi da waye ka je ka gan shi a gida ba haka yake ba ba haka bane saboda haka a sanya sunna take sunnan zama da makota in kana da makota wani ne zama za ka yi da su wace irin mu'amala za ka yi da su saboda haka laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana amma ba kowa bane ba ga sharadin liman kana yarju Allah wal yawmul akhir wanda yake kaunar Allah yana son Allah yana so ya gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya cece shi to ga tafarki wal yawmul akhir da kuma ranar kashe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa Allah yana son ambace shi ambato mai yawa a cikin ibadu babu ibada da take sakakkiya kamar azkar zikiri da ake faɗa kuma zikiri da ita mutum zai kai matsayin da bai yi tsammani ba shaidan da ya san haka sai ya kawo mana wasu ka'idoji ya hana mu zikiri ya hana mu ambaton Allah ya shagaltar da mu da wasu abubuwa mutum zai ɗauki lokaci ba zai ambaci Allah ba ko kuma wanda zai ambaci Allah sai a kawo masa a ce ai zikirin ba zai yi ba sai in ka zo ta hannu wane da wane da wane kafin zikirin ka ya samu shiga amma kawai ka ce wai kai ka karanta a gaban malami azkar ya ce kaza la ilaha illallah kaza salatin annabi kaza hailala kaza hasbunallahu kaza a'a sai ka zo ta wata hanya kayyadaddiya in ba wannan bane ba zai yi ba wannan kuskure kai dai a koya maka lafazin yadda annabi yayi in kai shikenan annabi da yazo ya gone ga al'umma gaba daya wal umar sannaka illa ka kafatan nas saboda haka lazimci azkar istighfar hailala subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel karka ce ma sai ka zauna ba sharadi bane sai ka zauna ko sai kana da alwala ko sai ka gaci alqibla ko sai kana da tarbi in ka kinka da tarbi ma mai zaka yanzu in kace ka istighfari na yi istighfari biyar. na yi dubu to da kai dubu kuma me zaka je ka karba wa zaka je ka ga na istighfari dubu wa zaka ga in ka ga mishi me zai baka amma kana yi Allah yana kirgawa ko bai kirgawa malaikun Allah suna rubutawa ko ba sa rubutawa Allah ba mai mantuwa bane saboda haka kai tai wani da yazo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ga mishi abin da zai amfane shi Annabi ya ce la yazalu lisanu qarban min dhikrillah kar hashin kai bushe daga ambaton Allah karatun alqur'ani min afdalil dhikr ka karanta alqur'ani kanana ta in baka haddace ba inda ka iya haddacewa kanana ta kai tasbihi kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo yace ya rasulullah nawa zan yi maka salatin ka yace yadda ka so yace zan yi rukuni cikin hudu yace yana da kyau in ka kara ma yana da kyau yace to zan yi ɗaya cikin uku yace yana da kyau in ka kara ma yana da kyau yace zan yi rabi yace yana da kyau in ka kara ma yana da kyau yace duk addu'a na zai zama salati gare ka yace yanzu za a yi sar maka da tashin bakin cikin ka da bacin ranka duk za a yi sar maka idan ya zama addu'anka duk salatin annabi ne za a isar maka daga bakin ciki to amma shedan da ya san cewa eh salati annabi haka ne yake da wannan daraja to nawa ne suke salati musamman ranar juma'a Ya rafi rafiyayyen ranar ku ita ce ranar juma'a ku yi wata mun salati nawa suke salati ran juma'a kadan ne kuma wani salati ake yi wanda annabi ya koyar wanda aka tsinta ai hankali Allah ya samu gane na'am Allah madaukake ce walan mar muminun ah, al-ahzaba yayin da mu'mine suka ga wannan runduna na kafirai din nan da suka hadu qalu sai mu'mine suka ce hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu ai wannan shine abin da Allah da manzo suka yi mana alkawari me alkawarin ku dubu uku su dubu goma sun ninka ku so uku da ƙari amma zuciya ta tabbata me ita am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa'u والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا kaga an yi an yi tarayya kenan saboda haka mu'minai da suka ga wannan runduna na kafirai suka ce ai wannan shine abin da Allah ya mana alƙawari Allah ya faɗi gaskiya manzon Allah ya faɗi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abin da ya ƙara musu illa imani yadda da miƙa wuya su suka yi wannan shine abin da mu'mini ya kamata yayi duk lokacin da aka ce ga umarni daga Allah ko da ka ga abin tsoro ka yadda da alkawarin Allah su sun bi umarnin Allah ne sun ga abin tsoro da suka yadda da na Allah sai Allah ya yi musu na'am minal sadaqu ma 'amadu alayhi فمنهم قضى نحبه وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان A anan kuma Allah madaukaki yana yaba wa mu'mini saboda matsayin da suka dauka wato lokacin da munafikai suka yi abin da suka yi munafikai sun ware kansu sun koma cikin Madina musamman a yakin Uhud a wannan yakin Ahzab kuma nan ma haka sun yi irin wannan abin da suka yi kuma suna jiran me zai samu mu'minai don su ce ai gara da bamu shiga ba qad alayya idh lam akum ma'ahum shahida to Allah madaukake ce minal mu'minina akwai daga cikin mu'minai rijalun wasu mazaje wannan don daraja su aka faɗa sadaqu ma ahadullah alai sun gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah akai abinda suka yi wa Allah alƙawari akai sun gaskata shi fa minhum cikin wa'annan mazajen fa man qada nakhbah akwai wanda ya biya bukatunsa ya cimma burinsa qada nakhbah wato ya mutu a wajen ɗaukaka addinin Allah ko qada nakhba ya cimma burinsa ko da yana da rai wa minhum cikin su kuma man yantazir akwai wanda yake jira wa ma badalu tabdila amma fa basu canza ba daga canzawa alƙawarin da suka yi basu canza ba jiya mun yi magana akan Sa'ad bin mu'ad lokacin da kibiya ta same shi yace ya Allah in ka rage yakan mushrikai Allah ka wanzar da rayuwa ta in yake su in wannan ita ce ƙarshen yakin mushrikai Allah ka sa wannan kibiyar da ta sami zama dalilin mutuwar shahada to yayin da ake cikin wannan runduna ta munafukai runduna ta mushrikai abin da ya faru a yake mugun annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya muminai a inda ya shirya su ya ce wasu zo na kan dutse ya sa abdullahi bin ya zamanto ne jagora na wayanda suke kan dutse kar ku sauko ko an yi nasara akan mu ko yi nasara a kansu me zai faru da aka zo alamar farko musulmai sun samu nasara sai wasu suka ga mushrikai sun gudu suka ce to ai yanzu yaki ya ƙare sai dai mu debi ganima suna sauka shi wannan jagoransu yana cewa kar ku sauka fa annabi ya ce kar mu sauka sai in ya ba mu izini suka ce ai yaki ya kare ga mushrikai sun gudu ganima ganima ashe Khalid bin Walid yana bangare da yana kallon na kan dutse shikenan da na dutsen nan suka sauka sai ƴan kaɗan ne suka rage suka zagaya suka je suka hau suka same su suka kashe su anan suka sauko wa musulmi suka jima sahabbai rauni suka cimma annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe wajen mutum 70 ta wannan lokacin Anas bin Nadr radiyallahu anhu ya gamu da sa'ad sai ce ya sa'ad wallahi inni la ajidu rihal janna min duni uhud wallahi ni ina jin kamshin aljanna a bayan uhud din kamshin aljanna yake ji yana tsaye yace kuma اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرو إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ya Allah ni ina ba da hanzari na akan abin da wa'annan suka yi musulmai da suka saba wani annabi ina ba da hanzari na ni ba ni ban goyi bayan abin da suka yi ba saboda haka karka kama ni wa'annan kuma abin da suka yi Allah na barranta akan aikin su su mushrikai sai shiga cikin yaki da ya shiga bugun kibiya ko in sukan kibiya da sukan mashi da bugun takobi aka samu bugu-bugu sama da tamanin a jikinsa an daga an kashe shi an yi masa mutula an cire hancinsa an cire kunninsa an cire labbansa an kasa gane shi sai ‘yar uwarsa ce ta gane shi da yatsun hannunsa ta ce wannan ɗan uwanta ne a cikinsu akwai musabin umar sahibin liwa wanda yake rike da tuta na yake annabi yace rike ya rike ya shiga yana kabbara yana turan kafirai yana turan mushrikai aka sare shi aka zo aka sare hannunsa na dama ya rike da hannun hagu aka sare na hagun ya rike da guntayen aka sare shi a kirjinsa aka soke shi sannan ya faɗi Musa bin Umair dan mai kuɗi ne amma ya zabi addinin Allah an zo ana jana'izansa an rufe kanshi kafansa zai fito an rufe kafan shi kansa zai fito annabi ya ce a rufe kanshi a kawo ganyen itace a rufe kafan shi annabi yana tafiya a tsakaninsu yana zubar da hawa sa. Allah ya saka masa da wannan aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah cikin mu'minai maza akwai mazan da suka gaskata abinda da suka yi wa alƙawari bal kisar da tafi wato bada tausayi da sha'awa kamar kisar Khubayb Khubayb radiyallahu an yana daga cikin shi masu hali amma ya zabi addinin Allah mushrikai suka kama shi kisar in nace daga farkon ne zai yi tsawo amma dai Khubayb mushrikai suka kama shi suka je za su kashe shi to suka kama shi a cikin watan harami ne suka ce to ba su kashe shi a watan harami ba suka rike shi sai da suka je da watan harami ya fita suka fita da shi tan'in kaji suna girmama watan harami kuma suna girmama iyakan harami suka fita da shi tan'in wannan inda ake cewa masjid Aisha a can Makka inda ake daukar harami na umra a cikin Makka ana suka daure shi da suka ɗaure shi wato suka zo suna masa irin kisa na walakanci su harbe shi da kibiya a dauren ba a zo a soke shi da wuka a fara yankan wani wato wani sashi da gabansa sannan kuma suna dariya sun fito da yara da 'yan mata suna dariya shi kuma yana cewa da ya ga za su kashe ce ku kyale ni in yi sallah raka'a biyu suka ce an barka ya zo ya alwala ya sallah aka biyu a cikin natsuwa da ya sallame sai ce wallahi in ba don gudun kada ku ce na tsawaita sallan don tsoron mutuwa ba da na tsawaita sai addu'a ya daga idan su sama yi addu'a yace Allahumma sihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada to duk wanda yaji wannan addu'a da sa cikin wanda suka yi masa wannan abin in wanda Allah ya riske shi da sa'a yayi sauri yayi imani amma duk wanda ba su imani ba sai da Allah ya halaka su to lokacin da aka daure shi ana yankan jikinsa sai aka zo aka ce to yanzu zaka yadda a ce muhammadu an zo an yi haka da shi kai kana zaune a gidan ka lafiya sai ce wallahi ba zan so annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kaya ta soke shi ni ina zaune lafiya ba ko kaya ce ta soke ni ba shi ba a haka suka kashe shi suka gama da shi bayan sun kashe shi akwai wanda ake ce da shi sa'ibun amir aljumani sai ibn amir yana tsaye akai wannan abin bal ba sa'idin kadai ba da yawa mutane wato saboda sun annabi wannan sahabin wato abin da ya koyar a wannan yadda da yayi aka kashe shi kuma da wannan kalmar da yayi su mushrikan ya nuna musu a ce mumini yana son annabi fiye da kansa ya koya musu sadaukarwa akan addini rashin daɗi ba zai sa in bar addini na ba kamar yadda daɗi bai sa na bar addini na ba a farko yana cikin daɗin ya zaɓi addini ya bar daɗin, ya sha wahalan bai sa ya bar addinin ba wannan ya sa sa'id bin amir zuciyarsa ta so sai so wato ya kubuta daga wannan musibar addu'ar da wannan bawan Allah yayi yayi sauri ya musulunta ya gudu ya hijira ya je madina ya tadda manzo sallallahu alaihi wasallam yawa annabi mubaya yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam har annabi ya koma ga Allah saboda wasa Sa'id ibn Amir tunda yaga wannan musibar da ya ce to shi ba zai addini da wasa ba Abubakar ya rike shi hannu biyu har ya koma ga Allah Umar ya koma ya zama Amirul Mu'minin sai ya zo yake wa umar wa'azi shi sa'id bin amir ya ce ya amiral mu'minin ka an taksha Allah bin nas wala taksha nasa la. ina maka gargadi ka ji tsoron Allah cikin mutane kar ka ji tsoron mutane game da sha'anin Allah ina gaya maka amiral mu'minin magana ka ta dace da abin da kake aikatawa aikinka da maganar ka su dace kar a samu sabani ya gama masa nasiha yace ya sa'id waye zai iya wannan nasiha mai nauyi yace irinka wanda Allah ya daura masa nauyi mu'mine zai ka iya shikenan bayan kwanaki Umar sai kira Sa'id bin Amir yace to tunda kai mun wannan nasiha kai ma zo ga gutsire na sa ka gwamna a kasar Hims sai ce ya al mu'minin don Allah karka fitine ni ba takara karaye ba fa yana zane Umar yace zo ka zama gwamna yace don Allah karka fitine ni kyale ni yace to ni kun daura min na dauka wallahi sai kai maka dauka Sa'id sai ya dauka ya je kasar himis a zaman gwamna Umar yace bari mu baka duki a Baitul Mal wanda zaka taimaka kawa kanka impress ko ko ko grant tunda gwamna ne grant ne ai bari a baka grant ya ce a'a abinda ake bani ya ishe ni ku rike kayan sa'id ya je yana zaman gwamna a kasar himis wannan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah wanda suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka dauka kuma suna raye ba su mutu ba kuma ba su canza ba sai sa'id yana zaman gwamna can sai koke-koke suka fara zuwa zuwa head of state zuwa amirul mu'minin gwamnan mu kaza gwamnan mu kaza Umar ya fita ziyara tuwa ya je wannan jiha ya duba halin da suke ciki ya je nan sai ya zo Hims ya kuke suka ce a muna da koke koke koke koke har hudu akan kan su Umar ya kira Sa'id ya kira mutanen gari ga gwamnan ku ga kunan me matsalan ku eh a cikin wata bayya fita waje sau daya sai can da yamma a wata bayya fita sau daya ina ma da wa'azin nan gwamnoni suna ji ina ma da kwamishinoni suna ji ina ma da tayamomi da 'yan memba na house of assembly suna ji ina ma permanent secretary suna ji suke na sa'id na amir aka ce bayya fita rana ɗaya a wata can da yamma yake fita Umar ya ce me yasa ya ce amir al Mu'minin ba ni da riga sai wannan guda daya a wata ina wankewa sau daya baya bushewa da wuri shi yasa sai ya bushe in sa an fita to me zargin ku na biyu zargin mu na biyu baya fito mana da sassafe sai rana ta daga yake fita me zaka ce ya kai gwamna eh abin da yasa ba ni da kadimi ba ni da mai aiki ba ni da kuku ni ne nake nika garin da za a yi tuya waina ni ne kuma zan kwaba in jira ya tashi in toya mana wainan sannan mu karya in fita me kuma kukan ku wani eh idan muna zaune wani lokaci sai zama kamar bayyana ya suma muna magana bayya ansawa me yasa sa'id haka yake faruwa shine maganan baya da muka fada hubayb da aka kashe ana kashe hubayb a lokacin zai iya taimakawa sai bai taimaka masa ba in ya tuna wannan waqi'in yana tsoron kar Allah ya tambaye shi akan kashe hubayb sai ya suma na'am na'am a lokacin bai musulunta ba haka ne lokacin da aka kashe Hubay bai musulunta ba sai dai wannan mawqif din ne ya sa ya fara tunani har Allah sai imani a cikin zuciyarsa har yanzu akwai ɗaya ma ita ya fice min koke-koken su guda hudu ne ya kwanta min amma dai abu hudu ne to sayyid ibn amir yana nan yana gwamnansa har lokacin da har yanzu suka sake wasu koke-koke umar ya ce ka dawo madina sa'id ya tashi ya bar garin da yake mulki kenan zai dawo wajen amirul mu'mini umar ya fita aka ce masa ga sa'id ibn amir ya zo umar ya fita zai tare shi sai ga sa'id da iyalinsa ina kayanka ce wannan ne Sannansa da butansa da ya tsummarsa yace ina kayan ka yace wannan wannan ne yace eh, wannan ne wannan ma ai suna da yawa akan siradi to a hakan kafin wannan din ya bar wajen da Umar yace abu na hudu da na manta Umar yace ku tura mun sunayen fakiran ku ina mabukata za a ba su duki a baitul mali sai mutanen suka zauna suka rubuta suka rubuta sai suka sa sunan gwamnan ma a ciki Sa'id bin Amir Umar da ya ga Sa'id ibn Amir ya tashi yace ah man Sa'id hada suka ce amiruna gwamnan mu yace amirukum faqir gwamnan ku ne faqirin suka ce eh wallah wallahi innahu latamurru alayhi ayyam wa la yuqadu fi baytihi nar zai kwanaki ba hura wuta a gidansa ba gwamna na musulunci sai sa'id Umar ya je ya ɗauki dinari dubu ya sa a jaka ya ce gashi a kai wa Sa'id. Sai aka kawo Sa'id. Aka ce gashi ba a ta ilika amirul muminina? Shugaban mumini ya tura maka wannan don ka taimaka wa kanka. Mene kuɗi ne? Sai fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Matarsa ta ji yana ta, Me faru? tace musiba dakhalat alayya dunya litufsida akhirati duniya ta shigo gidana don ta bata min lahirata wa halatil fitnatu fi baiti fitina ta sauka a gidana matar bata san me ake yi nufi ba sai tace min ha, ka kubuta daga wannan fitinan mana sai ci awatu inina ni ki taimaka mu tace eh mana da zo sai ga kudi ne ashe ta tace to ah, ai muna da bukata mu wa kanmu mana yace ba zai yiwu ba ya dauki wannan kuɗi ya rabarwa miskinai mabukata fakirai shi ya zauna bayan shi ka duba wanda gwamna ya shugaban kasa ya aika masa ya ce ka taimaka wa kanka ba ka baiwa talakawa ba kai kai amfani da shi shine yake cewa fitina ta shigo gidansa duniya ta shigo gidansa da ba ta masa lahira ina wanda za a ce kuma gashi ka je kai abu kaza sai yayi haka haka haka haka don shi ya iya rubutu ka duba muna Allah Allah ba inda za a ce ga wani abu kai dan Najeriya ko ana sa mutum kabari in ya san zai iya samu kuɗi sai yayi ko kabari za a sa mutum gashi ne mutum ne za a sa shi ma za a sa shi din kuɗi kuɗi to in ka samu da me kafi wani wannan kuɗi dai ba zai hana ka rashin lafiya ba ba zai hana ka mutuwa ba kuma inda alkhairi ne ka samu to ba za ka yi alkhairi don ba da alkhairi bane ba za ka yi kai alkhairin ba wannan shine musibar kudi sharri din me yasa zaka ga wani yana da kudi amma bai aikin alkhairi saboda kudin ba ta hanyar alkhairin ya zo ba ba zai samu damar yin alkhairi da shi ba amma wanda ya samu ta alkhairi sai kaga duk kofin alkhairi yana sawa wannan sune minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah wani yazo ya tambaye wani balarabe kawai yazo ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi su wane ne wannan annabi ya shiru sai ga talha ya shigo annabi ya ce to wannan yana daga cikin su shine ake tare shi shahidun yamshi ala wajhil ard shahidi ne amma yana tafiya bayan kasa wannan sun sadaukar da rayuwarsu ga addini don musulunci ya daukaka don addini ya isa gare mu ta yanzu kuma mu me muka yi na ce da addini gaba me muka yi wani tunani muka yi ana samun wasu a wasu makarantu wasu a wasu masallatayya za su yi wani ɗan kwamiti ko haɗin kai na taimako na wa'azi na raba takardu na addini ko na zuwa gidan yari a taimakawa waɗanda suke gidan yari ko taimakawa marayu to kai da baka cikin kungiyar baka cikin kwamitin masallacin a zaman ka na as individual a zaman ka na kai mai zaman kanka mutum ɗaya me kai na taimakawa addinin Allah addini yana bukatar taimakonka addini yana bukatar taimakonka amma rashin taimakonka ba zai hana shi tafiya ba wannan shi ne abun mamaki game da addinin musulunci duk taimakon da zaka yi wa addini yana ansawa yana karba in kace ba za ka yi ba kuma zai tafi don alƙawarin Allah ne na ce da addini sa gaba Allah ya sa mu zama taimakawa addini Allah madaukake to ma baddalu tabdila basu canza ba daga canzawa li yajzi Allahu as-sadiqina bisirqin kuma Allah yayi haka ne domin ya saka magaskata sakamakon gaskiyar da suka yi wa yu'adhib al-munafiqina kuma Allah yayi wa munafikai azaba insha'a idan ya so kaga ikon Allah munafiki Allah zai masa azaba in ya so in ya so ya sa shi ya dubai ikhlasi ganin damar sa ne saboda haka idan mutum ka gaishe a bata wahalan da zaka yi ka kira shi ne amma kar yi wahala na fitar da shi daga rahamar Allah wani malami yana wa'azi yana cewa to wannan ku ce ku ne in aljanna wani ba dan aljanna ba kamar yadda yahudawa suka faɗa wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay ka gani bai yahudi yace ba nasare ba akan komai bane ba nasare yace kuma bai yahudi ba akan komai bane kuma wani yazo yace ba yahudi da ba nasare dukkan ku ba akan komai bane wani na hudu ya zo ya ce da kai da kace ba sa kan komai da su in duka ba kan komai bane to waye zai shiga aljanna saboda haka mu tsaya mu karantar aljanna ta wanda ya kade ta Allah ne aljanna ta wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba na ijja'i bane ba ni ne masoyin Allah ni ne masoyin wannan yahudawa su fara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharan mimman khalaq Allah ya ce wa yu'adhibal munafiqina in sha'a in ya ga dama yawa munafikai azaba a ganin damansa au ya tuba alaihim ko ya karbi tubansu don me inna allaha kana ghafurur rahima Allah madaukakin ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai na'am ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim Allah madaukaki ya mai da kafirai da bakin cikin su da bacin sun zo don su murkushe musulunci su dubu goma da muka faɗa yakin ahzab to Allah ya tarwata taron su lam yanalu khaira bas na alkhairi ba sai dai musibar ta addabe su wa kafa Allahu almu'minina alqitala Allah ya isar wa mu'minai yaki Allah ya isar musu yakin da su ne za su yakin sai Allah ya jibinci al'amarin sai ya tura musu iskokai da kuma wato mala'iku wa kana Allah qawiyyan aziza Allah kun ya kasance qawiyyan shi mai karfi ne azizan mabawai ne ba wanda zai tinkari Allah yayi nasara sai dai Allah ne ya ga dama ya kale shi to Allah ya sa albarka cikin abin da muka gabatar ya gafarta mana mu anan zamu takaita subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi